ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرحها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اثبت الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta 46 a cikin suratul rum yau in sha Allah za mu tashi a farkon aya ta arba'in da bakwai Allah ya mana jagoranci ya sa mu tashi Allah ya sa albarka a ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله مدوكتين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم حقيقة mun tura manzanni da yawa in ji Allah kafin ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana kafin mu tura ta zuwa ga al'ummarka Allah ya ce mun tura zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka annabawa da manzanni da yawa fa ja'uhum bil bayyinati Allah ya ce waɗannan manzanni sai suka je ma al'ummomin su da hujjoji bayyanannu Allah ya ce al'ummomin sai suka yi fada da manzannin da muka aika musu sai suka yi fada da gaskiyar da muka aika musu fanta tsamna minhum Allah ya ce sai muka damke su muka ɗauki fansa akan karyata gaskiya da karyata manzanni da suka yi Allah sai ce wa kana haskan alaina nasrul mu'minina Allah ke domin hakki ne akan mu mu taimaka wa mu'minai in ji Allah wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim Allah ya yace hakika kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun aika da manzanni da yawa zuwa ga al'ummominsu zuwa ga mutanensu fa ja'uhum bil sai suka je ma al'ummominsu da hujjoji bayyanannu al'ummomin sai suka yi fada da abin da aka je musu da shi na wahayi fanta kamna minhum Allah ya ce sai muka azabtar da su sai muka ɗauki fanta a kansu muka damke su min alladhina ajramu daga waɗanda suka yi mujurmanci suka saba ma Allah suka yi gaskiya Allah sai ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce domin hakki ne akan mu taimaka wa mu'minai jama'a mun fahimta da taimakon Allah da tallafin Allah da agajin da Allah subhanahu wa yake bayarwa duka yana bayarwa ne wa mu'minai mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah tsakaninsu da Allah kuma imanin ya tabbata a cikin zukatansu Allah ya ce mun yi alƙawari za mu taimaka wa masu imani a rayuwar duniya za mu taimaka musu a ranar karfiya in kwa fahimta wannan sunnar Allah ce ba ta taɓa canzawa ba tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam har kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun canji ba duk wanda ya rike gaskiya yace zai yi tafiya akan gaskiya duk wanda ya rike imani yace zai yi tafiya akan imani Allah zai taimake shi a nan rayuwar duniya Allah kuma zai taimake shi a ranar alkiyama sai dai a sunnar Allah akwai jarraba kuma ita jarraba duka Allah na jarraban mu'minai ne domin tabbatar da wannan imanin su a gwada imanin na gaskiya ne ko imanin ba na gaskiya ba ne ba jama'a mun fahimta da yawa Allah ya aiko da jarraba a cikin al'umma sanadiyar jarraban sai aka gane waɗansu ashe ba mutanen kirki ba ne wadda da kafin jarrabar ana tafiya da su ana jam'i da su ana yaƙi da su ana kowane al'amarin addini su kansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su iya bambance wani mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba amma da jarraba ta zo sai ya bayyana a fili cewa ba mutumin kirki bane kuma yana tafiyar ne saboda wata maslaha tashi to Allah na kawo jarraba domin ya ware waɗannan gurɓatattu daga cikin mutanen kirki kai kuwa muna fahimta amma tun lokacin da mutum ya yi imani da Allah kuma ya tsaya akan imani da Allah Allah ya yi alkawarin zai taimake shi ba a taɓa samun canji a sunnar Allah ba. Inna لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله يقول إنا wallazina amanu fil hayati dunya Allah yace lallai za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da Allah fil hayati a ana rayuwar duniya wa ya kumul ashhad da kuma ran da shaidu da su tsaya ba da shaida a gaban Allah ma'ana ran da za a yi tashin alkiyama Allah ce a ranar za mu taimaki su wannan sunnar Allah ce idan kana neman taimakon Allah kana neman agajin Allah kana neman tallafi na Allah akan komai to ka yi imani ka tsaya akan imani nasara nasara Allah ya fara ta ne akan imani da aiki na kwarai jama'a ban fahimta dabara ba ta iya kai mutum zuwa ga nasara a rayuwa dabara ba ta iya kai mutum zuwa ga nasara a rayuwa hanya mafi sauƙi da ake cin nasara ta wannan hanyar shine hanyar imani da Allah gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yin nagartaccen aiki yan ba mun fahimta kar ka akwai wata hanya bayan wannan inda za ka yi tilawar alkur'ani duka za ka ga duk inda Allah ya zo zai yi magana akan wani taimako da yake bayarwa to da ka samu yana magana ne akan kan mu'minai wasu Allah ke ba da taimakon babu wani magani mafi ta'asiri kan warware matsalar da musulmai suke ciki kamar su yi imani su tsaya akan addinin da ba mu fahimta to idan suka yi imani da Allah imaninsu ya tabbata a cikin zukatansu sannan suka tsaya da ayyukan kwarai wadda Allah ya umurce su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore su da shi to duk abin da ba su tsammanin za su gani za su gan shi na alkhairi duk abin da suke tsoron shi na sharri Allah zai kusar da wannan abun gabarin Allah bai taɓa wani canza wannan tsarin ba kun ga anan yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina Allah yake hakki ne akan mu Allah ne ya sa ma kansa da kansa hakki a kansa cewa zai taimaka wa mu'minai zai kawo musu dauki zai kawo musu tallafi idan kun dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi Sallam da sahabbansa suka rayu a cikin garin Makka yadda da'awar musulunci ta kasance da yadda Allah ya zo ya ba su tamkini daga baya za ka fahimci cewa nasara daga wajen Allah take zuwa haka ne ko ba haka haka Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon tabbatuwa akan imani da nagartaccen aiki Allah ya ba mu tallafi da sauki akan rayuwar da muke ciki da kuma sha'anin addini Allah ya tabbatar da mu sai Allah ya ci الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله يكي الله الذي يرسل الرياح الله شيني يكي تورو دا إسكا الرياح جمعي لنا الريح إسكا لتكي كأرة وتتكي زوا كبكا روان سما iskar da take zuwa da shara cewa ruwan sama na zuwa wadda wannan iskar idan ta zo har kakan ji ƙanshin ruwa ko sanyin ruwa a cikin ta wato Allah ya nuna maka ikon sa ba ya ce wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'min ba in so bari ya fassara maka wannan Allah da yake zai taimaka wa mu'mini sai yace Allahu alladhi yursilu riyaha Allah shine yake turo da iska fa tufiru sahaban wannan iskan sai ta je ta motsar da hadiri ta motsar da gajimare a sama fa ya su duhu sama ikai sai sha Allah idan ya turo wannan iskar ta je ta kada gajimare ta girgiza shi Allah sai ya shimfida wannan gajimaren a saman yadda yake so ta ina yake so ya kasance Allah sai ya shimfida wannan gajimaren wa yadda aluhu kisafan Allah sai ya sanya gajimaren sai ka gan shi tsibiri tsibiri a sama ai kuna ganin haka yake nan sai ka ganshi shi kamar dutse wannan gefen kamar dutse wannan gefen kamar dutse bayi fatowa bayi fatowa Allah ya ni nake sa shi tsibiri tsibiri a sama sai ya ce fataral wadaka ya kuruji min kilalihi ai fataral matsara ya kuruji min Allah ya ce sai ka ga ruwa yana zubowa daga tsakanin wannan gajimare da hadirin fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan Allah ya saukar da wannan ruwan ga wanda yake so daga cikin bayi ma'ana inda yake so ruwan ya zuba sai ya zuba ma bayi idahum yastabshirun Allah ya ce ga a cikin annashuwa da bishara saboda sun samu ruwa ba za su yi asaran amfanin su ba wannan Allah shine mai kawo dauki wa mu'minai yanzu kun ga ya bada misalin dauki da yake kawo musu hatta akan amfanin gonar su wani daminan bana ya je ya bisne sama da naira dubu ɗari biyar a ƙasa an ƙara faɗin gona idan Allah ya riƙe ruwan sama akwai mai zubar da ruwan babu Allah ya ce to sai in turo iska iskar sai ta je ta kaɗa gajimaren da yake sama Allah ya ce sai in sa gajimaren sai ya zan tsibiri tsibiri turi turi a sama Allah ya ce sai ka ga ina zubar da ruwa daga cikin wannan gajibarai za a saba bihi man yasha min Ya yace kuma duk inda na zubar da wannan ruwan ga waɗanda nake so daga cikin bayi idza hum yastabshirun Allah ya sai ga annashuwa da bishara a fiskar su Allah ya sun samu rahama wa in kanu min qablu an yunzala alayhi min qablihi la mublisin Allah ya duk da cewa kafin a saukar musu da wannan ruwan suna cikin halin ɗaya da tsammani da kuma kunci shi kan shi lokacin da ya je ya ga gonarsa ya ga gonar ta bushe ya ga barazanar asara a ransa baya tunanin akwai wanda zai zubar mishi da ruwan sama in ba Allah ba saboda in dai ruwan sama bai zo ba shi kansa a ransa yana ɗaya da tsammani yana mai ji maransa bana yayi asara shine wa in kanu min qablu an yunzala alaihim min qablihi la mublisun suna masu ɗaya da tsammani idan Allah da saukar da ruwa ba kana ganin akwai mai ba da ruwa jama'a kun fahimci bayanin da ke ko cewa kafin Allah ya saukar da ruwan duk gari babu tunanin akwai wata fada da za a je a saukar da ruwan kowa ji yake wa kansa cewa kawai bana ya yayi asara don ya san ruwan kaɗai daga wajen Allah ya ce zuwa Allah ce ce fanzur ila asari Rahmatullahi kai ne karatu ko sauraron karatu ka duba ka kalli gurbin rahamar Allah ma'ana ka ga yadda Allah ke samar da rahamar inda ruwan ya zuba Allah ya ka kalli gurbin abin da rahamar Allah ke haifarwa yadda rayuwa take inganta sanadiyar zubar da wannan ruwan kaifa yuhyi Allahu kaifa yuhyi al-arda ba'da mautiha yadda Allah ke rayar da ƙasa bayan mutuwa bayan ta bushe bayan ta kekashi ba abin da zai iya samuwa tattare da ita na alkhairi idan Allah ya saukar da ruwa sai wannan ƙasar ta buɗe amfani sai ya fito Allah ya ce ku samu abinci da ku daga gurinku Allah sai ya ce inna zalika da mauta lalle ne wancananka mai zubar da ruwa ya rayar da kasa ƙasar ta ba da abinci da rayuwa ma bayi la mauta wallahi shine mai rayar da matattu zai sa da bayi a ranar alkiyama wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai da komai jama'a muna ji wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abinda Allah bai da iko akan to daga lokacin da ka yarda Allah mai iko ne akan komai to ka san Allah ne eh, Imam al-Qurtubi yana fassara wata aya a cikin suratul zumar ne nake ci wa ma qadarullahi haka qadri وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله ينا بيان لك من المشركين يجب كيما الله yadda ba su ba ma Allah tantantar da Allah ke da ita imamul qurtubi yace abu na farko kafin Allah ya rubuta cewa ka yadda shi Allah ala kulli shay'in kadir sai ka sallama mishi ta kowane dani ta kowane dani abin da ya shafi Allah dabara ba ta shi abinda kawai abinda kawai zai amfane ka Shi ne sallamawa ba shi bane ba dan al-islam al-islam huwa al-istislamu lillah to sai kai riko da sababin da shi Allah ya shar'anta ta wannan sababin ake cimma duk abinda ya nufi bawa da shi to sai kai riko wannan kafarki wannan shi ne kai da wallahi ala kulli shay'in Allah ya samu sai Allah ya ci ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا الله يقول والله إن رب سورة إسكر فوزوع إسكر wacce take lalata amfanin gona iskar da take ɗaga gidaje ta rushe amfanin mutane wala in arsalna rihan Allah ce idan da za mu turo musu irin wannan iskin fara'uhu musfarran ta biyo ta kan amfanin su ga amfanin yayi fadi fadi ya dauko lalacewa zallu min ba'dihi yakfurun Allah ce bayan wannan annoban kuma da su sake komawa su ci gaba da sabon Allah me yasa saboda zuciyar su ta riga ta bushe e mataki na ƙarshe mataki na karshe da Allah ke yanke alaka da bawa shine zuciyar bawan ta bushe daga lokacin da zuciyar bawa ta bushe to wa'azi baya amfani wa'azi ba ya shi babu abin da za a gaya mishi ya amfane shi to daga daidai wannan lokacin da zuciya ta bushe kuma halaka ta tabbata a kan shi Allah ya kare Allah ya ko da za aiko da iskar azaba wannan iskar azaban ta biyo ta kan amfanin su su fahimci cewa mu ne muke da iko akan iskar akwai wata guguwa da za ta taso ta iska ka ce ‘yan adawa ne suka turo ta? Ai dai kasan Allah ne turo ta. Allah ya ce to inda za mu turo da iskar guguwa ta biyo ta kan amfaninsu, ta halakar musu da amfaninsu, Allah ya ce su ɗaga ido su kalli amfaninsu gashi ya yi ta, ya yi fafi ya ɗauko lalacewa maimakon su fahimci Allah da su yake yi, lazallumin ba'adini, ya furun Allah ce za su ci gaba da dogewa a kan kafircinsu bayan wannan azaba da Allah ya turo zuwa gare su kaga mutum kuma rashin rabo ya tabbata a kai su Allah ya tsare to sai Allah ya ce fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin wa ma بها لنعمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله يسير من ذن الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى كفلي كيف فذاك يسير da matattu ba matattu su ne kafirai kafiran da bata halaka azabar Allah ta tabbata a kansu Allah ya ce ba za ka iya jiyar da su fa innaka la tusmi'ul mauta Allah yace ba za ka iya siyar da matattu ba mutumin da ya faɗi ya mutu babu rai a jikinsa wa'azi zai amfane shi idan ka mishi ka tashi mu je mu sallan aka zai kashi Allah ya to waɗansu daga cikinsu Allah ya ce matattu to ka sani da'awarka kiranka fa innaka la tusmi'ul mauta ba za ka iya siyar da matattu ba wala tusmi summa du'a sannan ba za ka iya ciyar da kurane kiran da kake yi ba idza wallahu mudirin in sun juya baya sun yi nesa Allah ke don ka kira su ba za su ji ba shi kurma sai an taba shi Allah ke idan ya juya baya ya kama hanya yayi nisa to dan ka fala mishi kira Allah ya ce ba zai ji kiran ba wa ma anta bi hadil ummi an balalati Allah ya ce kuma ba za ka iya nusar da makafi daga tsimuwar da suke ba yadda makaho bai iya tashi ya yi tafiya kai tsaye inda yake so sai ya haɗa da lalume sai ya haɗa da tambaya sai kuma ka ce to bari in ma kwatance daga nan idan ka tashi idan ka sauka a kaduna akwai lungu kaza daga waje kaza ka bi kaza daga waje ka bi kaza har ya ta gidan Allah ya ce ba za ka iya ma makafi wannan kwatancin ba gaskiya ne kuma gaskiya ba in tusli'u ai ma tusli'u Allah yake fa wa'azin da kake da kiran da kake yi babu wanda kake iya biyar da shi illa man yu'minu bi ayatina sai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu fahum muslimun suna masu sallama wa Allah suna masu sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa'azin da kake yi irin waɗannan mutane kawai yake amfana ɗan kwa fahimta kun ga Allah ya kasa mutane kashi biyu a waɗannan ayoyi akwai matattu akwai kurame akwai makafi akwai rayayyu akwai masu gani akwai masu ji to su ne musulmai wadda suka yi addininsu tsakaninsu da Allah shi alkur'ani ba wai kowa ne yake amfanin qur'ani shi yasa a farkon ƙur'anin Allah yake cewa hudan للمتقين الله يشي القرآن الشريع نيكي ما سكورا القرآن باي أمبال أولي قوية سباة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Allah yake muna son saukarwa a cikin wannan alkur'ani abin da yake waraka ne magani ne na tauhidi magani ne na shirka da Allah ya dasa wa mutum tauhidi magani ne na munafinci da hikidu magani ne na miyagun uku. wa rahmatun Allah ce kuma rahama ce da yace amma lil mu'minina ga fan mu'minai sai yace wa la yazidu zalimina illa katara amma bai ƙara ma azzalumai komai sai tadewa jama'a mun fahimta wani duk abin da za a karantar da shi duk abin da za a gaya mishi abin da za a gaya mishi ko a karantar da shi tadewa ke da tabar da shi to amma alqur'ani yana amfana da mu'mine ne saboda Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tusbihu al-mauta ba ki ka iya da matattu ba wanda ya mutu ya mutu ba za ka je da shi wannan matattun shine Allah ke cewa إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله يقول أن الكافرين يسكي فعل مسلمين wadda sun wajen kashe dukiyarsu domin cutar da musulunci Allah ke sawabun alaihim su fa daidai ne hukunci a anzartahu an lam tundirhum la yu'minun ka musu wa'azi ko kar ka musu wa'azi ba za su imani ba akwai wanda shakawa ta riga ta tabbata a kansa ba shi da rabo ba shi da rabo Allah ta irin waɗannan mutanen su alkur'ani ba yi zama ceto da rahama a gare su kullin ladina amalu hudan wa shifa والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى الله يقول ƙulhuwa lillabi na amalu hudan wasu ba ga waɗanda suka yi imani shiriya ne wa rakari wallabi na yi kuni nuna allah ya amma wadda ba su yi imani ba fi kulubihim fi a zanihin waƙaru a cikin kunnuwansu allah ya akwai wani toshiya wa huwa alaihin amal sannan shi ƙur'ani makanta ne a kansu ba su gani baya ba za su iya tafiya a cikin hasken ƙur'ani ba idan kana son ka shi makaho ne a ƙashi da ƙur'ani ba abin da zai gani idan kana so ka gane cewa a'a yana gani ko baya gani Allah ya haɗa shi da alƙur'ani in yake yana alaka da ƙur'ani yi ji bayi gani da jinsa da ganinsa duka na abin da ya shafi rayuwar rayuwar duniyar ta ce biyan bukatu saboda ka mu ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da mu akan addinin mu Allah ya shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya kuma ya tabbatar da digadigan mu kan wannan hanya madaidaiciyar domin mu rabauta a duniya mu rabauta a lahira kun ga dai farkon karatun mu mun karanta Allah na ba da taimako da tallafi wa mu'minai a nan rayuwar duniya da kuma ranar alkiyama ko zaka idan ka samu taimakon Allah a nan duniya kuma ka samu taimakon Allah bayan ka koma zuwa ga Allah ai rayuwa ta yi kyau mana rayuwa ta yi kyau saboda alkur'ani Allah yake ba za ka iya siyar da waɗanda suke matattu ba akwai waɗanda suke matattu a cikin mutane Allah ya ce kuma ba za ka iya ziyar da kurame ba idan sun juya baya sun yi nisa wa ma an tafi hajji ummi an balaratihim kuma ba za ka iya shiryar da makafi daga cikin inuwar da suke ciki ba a ce yadda za ka iya tashi ka yi tafiya tiriyan tiriyan inda kake so a cikin rayuwa kama makawo shi ma wannan kwatancin shi ma idan ya tashi ya yi tafiya yadda za ka yi Allah ya ce annabi ba za ka iya ba ai waɗannan makafin ba ana nufin makafi da idonsu baya gani ba ne amma ana magana ne da masu matacciyar zuciya ga barin addininsu fa inna halata kamar absar فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله تبا مكان تيوي إدو شيني تونان أسيري با مكان تيوي رزوتيا شيني تونان أسيري shiga uku da lalacewa Allah ce ba wai idon ka ya makance ba shine ka shiga uku ka lalace yau a ce basirar ka ta bace ga barin Allah Allah ka Allah ya tona shi ne shigan ku da su irin da yadda Allah ya maka mana ka kalli kanka ka kalli diri da Allah ya maka ka kalli zubi da Allah ya maka amma aka ce ba ka da alaƙa da Allah ai rayuwa ta ta ka dubi zubin da Allah ya maka yadda kake cin abinci yadda kake haɗiyar abinci yadda kake ɗaga harshenka ka yi bayani yana daga cikin ni'imar da Allah ya lissafa wa mutane alam naj'al lahu aynay alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatay wa shafatay Allah ya ce in alfarma ce wani zai maka ka fifita shi a kaina Allah ya ce kalli alfarmar da na maka Allah ce ban ba ka ido biyu kyauta ba ka faɗi me za a ka yi wannan kiri Allah ya ce ban ba ka idanu guda biyu kyauta ba wa lisanan wa shafataini na baka harshe da ka yi bayani na baka labba da za zaka yi magana da su magana ina ce ko ba ni'ima ba ce yana daga cikin abin da Allah ya lissafa a farkon suratul rahman Allah ya Ar-Rahman allama al-Qur'an Allah ya ce Ar-Rahman Allah ne rahama Allah ne jin Allah ne tausayi kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce wai me ya jin kankan ya ce allama al-Qur'ana sanar da ku Alƙur'ani da na yi sai yace khalaqal insana 'allamahu al-bayan khalaqal insana yace fa ni na alici mutum allamahu al-bayan na sanar da shi yaya zai yi bayani akan damuwarsa Allah ka ni na sanar yi bayani ni'ima ce ko ba ni'ima ba ka duba adadin shanun da ake yankawa a cikin gari idan an zo yanka ta ba su da dama su yi bayani idan aka ɗora mataki kaya ba zai iya bayani ba ya gaji idan yana jin kishi ba zai iya bayani yana jin kishi ba idan cikinsa na ciwo ba zai iya bayani cikinsa na ciwo ba Allah ce kai ɗan adam bayan na halitte ka sai na sanar da kai yadda za ka yi bayani wannan bayanin da kake yi akwai wani da zai maka wata alfarman da ta kai shi to a sai duk wannan gata duk wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya maka wai amma a ce kai babu ruwanka da Allah watsi da addini watsi da Allah ne watsi da addini watsi da Allah ne duk wanda kaga yayi ko oho da addini wallahi daidai ne da yayi ko oho da Allah Allah ya samu dace babu sabewa mafi muni kamar a ce Allah da ya halitta sama da ƙasa alaƙar ka da shi kayan Allah ya dakatar da mu Allah ya ce in tusmi'u illa mai yu'minu bi ayatina ba wanda ke iya ciyarwa sai wanda ya yi imani da ayoyin musulmun wanda suke sallamawa ne Allah da ya zo magana akan Qur'ani ya ce fa ni na aiko ka ne yi wa'azi marayayyu rayayyu wa ma allamnahu shi'ira? wa ma yanbaghi lahu shi'ra ma lahu إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله يسي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين wannan abin da ka zo da shi ba komai bane ba sai tunatarwa ne abin karantawa ne mai bayani dalla dalla Allah sai ce li kana domin ya gargadi wanda yake rayaye domin akwai da ba a rayu yanzu ba ga kyakkyar mauta a nan ba to liyun dira man kana hayyar wadda yake da rayayyar zuciya wanda ranta zuciyarta take raye wajen alaƙarsa da mahalicci Allah ce to Qur'ani mun saukar da shi ne domin gargadi waɗanda suke raye rayayyu raye Allah ya sa mu sai Allah ya ce الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف الله يكفى wannan Allah shine wanda ya halice ku min ضعف da karamin ka dubi yadda ake aiwuwar jariri lokacin da aka aike shi duniya babu wani tallafi ma da zai iya kansa da kansa ضعف Allah ya kai ma da haka kace uwa ba ta taba ganin lokacin da ɗanta ya kare girma ita kanta wata ran sai dai ta ganshi da jimin kawai yadda agogo ce kyaftawa babu ran da za ta kai kyaftawan girman ɗanta tana rike da shi tun tana goyon sa sai ta ga yanzu bai kamata ta kure shi tun inda za ta je anguwa sai ta ga yanzu bai kamata ta dinga tafiya da shi ba tun suna kwana ɗaki ɗaya sai ta ga yanzu bai kamata su dinga kwana ɗaki ɗaya ba wata rana sai ta ganshi da gemunsa والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله شيء يفتر لكم daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'an ba kusan komai ba kun je la ta'lamuna shay'an sunanka gidan kowa ya san sunanka amma kai baka san sunanka la ta'lamuna shay'an ba abinda kuka sani wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku basira har ka zo ka fara fahimtar wannan ne mahaifiyarka wannan ba mahaifiyarka bane wannan wanka ne wannan kaninka ne wannan dan angonku ne wannan ba dan angonku bane Allah ya ce na muku haka ne don ku fahimci Allah tsakanin da abinda nake bukata a gunku Allah yake godiya akan wannan ni'ima da na muku Allah yace Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shine ya halice ku daga rauni raunin shine wannan dha'f ba ka iya komai idan wuta da ya tashi sai an zo an dauke ka Allah yace wata ran zan kai ka in mutum ya tashi ka dauke wani ka tashi shi to wannan Allah ne da zai maka ba shi ne malam da bai san tauhidi ba wai sai ka wai haƙori ma akwai layar da za a sa haƙori ya fito to idan yaro akwai ratayan haƙori da za a rusu tun wa yake sa ɗan karatu ya fita ko zai fito. Rashin sanin Allah ne ko. Allah ne haƙori sai an sa shi wani rataya a wuyan. Haƙori sai an sa shi rataya. Haƙorin ka ya kai haƙorin zaki ne. Yaron da ya fito daga cikin uwarsa da gashi a kansa. sai ya yi kashi ya fito haƙori ne sai an rabta ya shi wani fito shi yasa idan mutane ba su san tauhidi ba matsalar da za su bayar a wajen mu'amalar musulunci ya fi matsalar da ba eh, duk alkur'ani yana magana ne akan yadda rayuwa take da yadda ya tsara ma ɗan adam to yanzu ma na kalli yadda wannan yake kuma ka kalli yadda Allah ya fasalin adam eh. ka kalli yadda Allah ya yi fasalin rayuwar mutane da yadda Allah ya rubuta da su wai kai wannan Allahn kan da ya maka haka ka yadda shi ya maka haka din wai a ce kuma ga wani abu ya taso ka yi watsi da Allah ka bi bukatar ai kaɗewa ta tabbatar da ta Allahu alladhi khalaqakum min da'f Allah shi ne wanda ya halice ku daga rauni thumma ja'ala min ba'di da'fin kuwa sannan bayan wannan raunin sai ya sa muku karfi a cikin yanzu kuma kai ma ka zama mutum idan ka rike wani ba zai iya fasuwa thumma ala min ba'di da'fin kuwa sannan bayan wannan rauni da da ake ta goyonka ana tarerayarka Allah ya ce sai kuma aka sa maka karfi ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا to bayan wannan karfin Allah ke sai muka sake dawo da wani rauni da furfura latin din uku da mamacin ke rayuwa ba'af biyu ne kuwa من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي خلقكم min turabin Allah shine wanda ya halicce ku daga turbaya halittar annabi Adam ke kenan ko thumma min nutfatin sai ya ci gaba da halittar zurriyar annabi Adam daga mani thumma min alaqatin wannan mani sai ya rikidar da shi ya koma gudan jini thumma yukridukum tiflan sai fito da ku duniya jarirai a litablugu ku sannan daga wannan matakin jariran sai ku je ku kosa ku mallaki hankalinku thumma litakunu shiyuka sai ku sake zama tsoffi rayuwar mutum rauni biyu ne kowa daya ku ji wani lissafi raunin farkon nan shi alkalami ma baya aiki a abin abinda aka ce ma iyayenka su yi kokari su yi tarbiyyarka yadda za ka amfani duniya da kiyamarka a wannan za'af na farko a yi tarbiyyarka yadda za ka nemi sana'a a yi tarbiyyarka yadda za ka iya rayuwa a cikin mutane baka zan barawo ba a yi tarbiyyarka yadda ko uwa da uba sun mutu za ka iya kazar-kazar ka yi rayuwa a yi tarbiyyarka yadda za ka iya zama mutum mai mutunci kai kanka kai kare kanka har in ka nemi alfarma ma wani a bashi wannan za'ab na farko daga lokacin da aka haife ka zuwa li tablugu ashuddakum abinda ake so a yi tarbiyyar kenan idan ka shiga aji na biyu na kuwa to yanzu kai ma ka zama mai cin gashin kanka to nan kuma abin da ake so daga lokacin da ka kosa har zuwa lokacin da tsufa zai fara shigo maka ka amfani rayuwanka to daga lokacin da girma kuma ya shigo har zuwa ka mutu shi kuma gyaran rayuwa ne shi kuma za a ɗora maka ne kan abin da ka yi a tsakiya jama'a kun fahimta wannan matakai uku yanzu daga yarantanka zuwa lokacin da ka balaga ka ƙosa ka mallaki hankalinka to abin da ya faru a baya Allah bai da kyau kai a lokacin abin da ya ce a maka training na alakarka da shi ta yi kyau alakarka da bayinsa ta yi kyau to yanzu kuma gashi ka zama mutum ka balaga ka mallaki hankalinka to yanzu kuma sai ce a sake ka a duniya kai ma yadda ake ma babanka rubutu kai ma a maka idan girma kuma ya zo tsufa ya zo to nan kuma za ka Sani ne akan abin da a ka rayu a kansa jama kun gane kuwa shi yasa babu haɗari a duniya wa mutum musulmi kamar yana cikin samartakan sai lalace domin ita ce iya rayuwa wancan na baya da kai na yaranta wannan alƙalami ma baya aiki a kan. amma daga lokacin da ka balaga da duniyarka da lahiranka a ɗan wannan tsakanin to a wannan shekaru ko da ƙiyamun laili ne kake yi ko azumin nafila kake yi ko wani aikin alkhairi kake idan tsufan ya zo za a ci gaba da tikice maka shi ko baka iya yi sai sa annabi ya ce mutum zai mutu ne akan abin da ya rayu akai to wannan dan kowa da Allah ya baka na tsakiyar a daidai wannan mutum ke amfanar rayuwar. a daidai wannan lokacin a daidai wannan lokacin mutum ke amfanar rayuwa Allah ya ce ni na halicce ku daga rauni bayan wannan raunin na sanya muku ƙarfi bayan wannan ƙarfin Allah ke sai na sanya muku da'afan wa shaiba e buluban din mutuwa ke ka san gashi yana canza kala kala kala sun kai kala biyar gashin da aka aiki yaro da shi ba shi ne kalan wanda in an mai aski zai ci gaba da fitowa gashin da yake fita a kansa in ya balaga yana canzawa to daga ran da kaga furfura ta fito to ita da ita ake tafiya eh sai mata lalle kawai eh, ka san biredi idan kaga an sa shi gulubar ko baka san nawaye ba a ranar biredi ko in dai kaga an shafa gulubar a cikin sa ko baka san waye ya ajiye ba ka san da biredin biredi fara ba shi yasa yan uwa ku yi kokari ku yi kokari ku amfani rayuwar karka yadda a samartakanka ka ci karfinka akan abin da ba zai amfane ka ba bayan girman ka karka yadda ka ci karfin rayuwarka ka ci shekarunka akan abin da ba zai maka amfani a rayuwarka ta duniya ba ba zai maka amfani bayan ka koma zuwa ga Allah ka ba da lokacinka da karfinka kan abin da zai amfane ka a rayuwarka ta duniya kuma ya amfane ka bayan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine ake ce mishi at-tankil shine wa man nu'ammirhu wa man nu'ammirhu fil khalqi afala ya'qilun wa man nu'ammirhu Allah ce duk wanda muka baki nisan kwana nunakkisu fil khalqi Allah ce za mu yi mishi at-tankil a cikin halittar za mu sa rayuwar ta kuma upside down shine at-tankil da idan kana tafiya idan yi taku daya biyu uku ba sai ka fadi ba Allah ce in ka nisan kwana za ka tafiya Allah ce sai ka hada da sanda in ba sandar ka isa ka yi daya biyu ukun ba a can ki kenan malam in dai Allah ya maka nisan kwana za ka ga rana za ka ga da bakin masallaci haka in za ka shiga sai ka ke da hannu biyu ka shi in za ka fita sai ka ke da hannu wannan ita ce gaskiyar rayuwa to wannan rayuwar da nake a wannan lokacin za a gina maka ita ne akan rayuwar da kai a saman da idan na alkhairi ne to akan alkhairin ka za ta kare idan ka cinye rayuwarka a zaman banza da ba ta lokacinka waccan rayuwar haka alalaci za ta kare maka Allah ya samu dace Allah ya ce bayan wannan karfi da kuke da shi sai kuma na sanya muku rauni na sanya muku tsufa يخلق ما يشاء الله شيء عليك تقبل ده يسوع وهو العليم الكبير الله شيء من كل من يقوى أكن كوني لكم سبي الله يشاء ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله يسي ويوم تقوم الساعة ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yuqsimul mujrimuna ma nabi su gaira sa'a mujrimai za su rantse da Allah ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya ne eh, ta kankance musu wa yawma taqumu sa'atu Allah ya ce ran da alkiyama za ta tsaya ran da za a yi tashin duniya yuqsimul mujrimuna mujrimai za su rantse da Allah a gaban Allah malami su gaira ta cewa su ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya awa ɗaya ne zuwa awa biyu ya rayuwar su kuma wannan Allah bai wadatai mu a ce mun yi komi da komi ba a sake ba mu dama domin mu dama ka Allah annahu yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar a يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار الله يسير هل لا تقع جمع حركة ورقام تاشي في القيامة Allah ya ce za su ga kamar ba su zauna a duniya ba ba sai sa'a daya duk abin da mutum zai yi idan aka ce wannan ranar ta zo kuma bai dace ba to yakan ga karantar lokacin da ya zauna a rayuwar duniya kazalika kanu yufakun Allah ya ce kamar haka aka yi ta kautar da su a rayuwar duniya su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam aka kautar da su barin Allah aka kautar da su gabarin addinin Allah wa qala alladhina utul ilma wal iman wadanda Allah ya ba su ilimi da imani a wannan rana sai su ce musu laqad labistum fi kitabillahi ila al-ba'd a akariya kuke kun zauna fi ma katabahu wa qadahu wa qaddarahu ila min ba'd dan sai ka ai kai shekara kaza ma kai kai shekara 100 ma kai abinda Allah ya rubuta muku a cikin lauhul mahfuz na rubutun ajalinku wannan adalin kuka yi rayuwa a duniya har zuwa yau ranar alkiyama fa hada yawmul ba'th kuma yau ne ranar alkiyama walakin na kun kuntum la ta'lamun ne ba ku gane ba saboda dama ba ku fahimci Allah ba saboda tunanin ku sai zan gurɓata tunani amma kun rayu a duniya kun rayu a duniya wasu ku sun yi shekara 60 wasu sun yi shekara 70 wasu sun yi shekara 80 wadansu sun yi shekara 30 kowa da iya ajalinsa amma dai kowa ya cika ajalinsa da Allah ya rubuta mishi kuma yau ne ranar tashi gaskiya eh. Allah ya sa mu kaga mu ne a ranar alkiyama har suna goyi wa fasirai akan halin da suke wa qala alladhina utul ilma wal imana masu imani da ilimi suka ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th kun zauna a duniya iya shekarun da Allah ya rubuta muku a hukuncinsa har zuwa ranar alkiyama ba a za yau mulba yau kuma ga ranar tashi kazo eh, yau ranar tashi kazo yau gashi an yi tashi yau an yi tashi za su ce musu yau ne ranar tashi walakin da kun kuntum la ta'lamu ku ne ba ku gane haka ba dama an muku bayanin haka to amma ba ku gane bayani ba to yau ga hakikan bayani ya tabbata a gare Allah ya ce fa yau yawma idin la yanfa'u alladhina zalamu ma'aziratuhum Allah ya ce to a wannan rana ba zai amfani azzalumai ba uzurorin da za su bayar a gaban Allah domin da su ta ba da uzuri wannan ya ce inna a fa'ana sadakana wa kubara ana a zartunar kabila na bi mai gida nan na bi uban gida nan kowa ya ba da kudi Allah ya ce fa yau makizin a wannan rana la yanfa'ul ladina zalamu ma'aziratuhum ba zai amfani azzalumai ba uzurorin da nasu bayar wala hum yusta'tabuna Allah ce kuma ba za a ba su dama su gyara wannan aikin da suka ɓatin ba su yi wani furuci ko su yi wani aiki ko a dawo da su duniya su gyara babu ta ɓaci ta ɓaci domin dama in ta ɓaci a filin kiyama ta ɓaci in ta ɓaci a filin kiyama ta ɓaci Allah ya samu dace sai Allah ya ci ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون الله يجب لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin wannan alkur'ani in ji Allah in dai a maka wa'azi ne a gaya maka gaskiya a nuna maka hanyar da zaka bi Allah ce babu misalin da mu yi wa mutane a cikin alkur'ani wa laqad darabana linnas fi hadha alquran Allah yace hakika mun bubbuga wa mutane a cikin wannan alkur'ani min kulli masalin daga kowane irin misali duk abin da rayuwarka take bukata Allah sai bai maka misali haka a abin da rayuwarka take bukata sai da Allah ya maka misali a cikin alkur'ani shekara dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin da suka wuce abu kaza ya taɓa faruwa tsakanin wane da wane ga abin da ya kasance ga abin da ya faru ga hukuncin da mai a gaya a matsayin wuce eh a surar da Allah ya bada wani misali da wani mutane guda biyu wa zarif lahum masalan rajulain نفر الرجلين دعونا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا أبو خير يفقاتي كيف تشن يا رجل لنسوك تشن يا رجل رزق يقومي الله كي أزل تقيل أرض سيني بما مجد جعلنا لآله ما تنسيه لكم من أعنابه وحففنا وحففناهما بنكل وجعلنا بينهما Allah ya mishi gona ko gorinci masu albarka ta kota ina ɗan ita ne lodi inda za a zo da tireloli za a iya daga tireloli kamar guda ɗaya. na apple ne na abarba ne na masara ne duk abin da ake bukata shi kaɗai yana iya fidin ɗin alkaryar gaba da sai ya alfahari ya walakanta wannan abokin san karshen kawai sai gashi fa asbaha yukallibu kaffayhi ala وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا باب كتاب باب لبارك يا شركة الله يا البحر يا أبن لي فالآن أبقى أبن باب ولقد ضربنا للسلام يأتيان من كل مثل لعلهم يتذكرون سورة الزمر لما الله يبعد مثال بأبن جدا قرآنا عربيا لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلان ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون والله ما in dai ka yi tadabburin alƙur'ani ta ka kawai daga Allah yi wallahi ko mala'ika jibril bai sai shirya wannan jumlar ba kai in ka ji salon zancen qur'ani da yadda ake fitar da magana ka san ya fi karfin tunanin dan adam wallahi Allah yake Qur'anin Arabiyan gaira bi iwali Allah yake magana ce abin karantawa ne cikin larabci babu dungudun ko fara la'allakum yatafakkarun Allah yake domin ku gane bayanin da zamu sai ce wa daraba Allah masalan haka ne ko da daraba Allah masalan rajulan fihi shuraka'u mutashabbihun wa rajulan man bi rajulin hal wuya yani matsala? Allah ya ce bari ba ku misali wani mutum ne bawa ne bawa ne sai waɗansu mutane suka haɗa kuɗi sai suka sayo shi ya halatta bawa ɗaya ku haɗa kuɗi ku uku ko huɗu ko ku biyar su siye shi sai ku raba shi aikin da zai dinga ranan kaza yana gidan wani ranan kaza yana gidan wani ranan kaza yana gidan wani babu ne Allah ya ce to shi wannan bawan da aka tashi sayansa sai aka samu waɗansu mutane sai suka yi haɗaka sai suka sayo shi mutashaki suna Allah ya ce kuma mutane ne mafi kwakto mutashaki sun suna irin mutane da kuma ɗaga da komi masifa komi komi tashi hankali irin waɗannan mutane sai suka haɗu kamar mutum bakwai ko takwas zuwa goma sai suka haɗa kuɗi dukan su ku sai suka siyo shi wa rajulan fallaman li rajul wannan kuma bawa ne shi kuma sai mutum ɗaya ya zama wato bawa ne na mutum ɗaya mutumin kuma lafiya kalau in ma aiki yana jirgin kan shi ta ne kun gane misali bawan mutum uku da bawan mutum ɗaya wahalar da za su sha ɗaya ne bawan mutum ɗaya kuma mutumin amintacce ɗan zaman lafiya mai tausayi ya yi ɗaya da bawan mutane goma masifafu? Allah ce ce mana a Ƙur'ani hal wuya ne matsala Allah ke yanzu misalin bakar wahala da bayin nan za su sha ɗaya ne sai Allah ya ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah ana gaya maka wai da wanda ya rike Allah da wanda ya rike iyayen gida irin bakar wahala da yake sha imana kana so ka gamsar da wancan kana so ka gamsar da wancan kana kuma ba za su kamsu ba ai mutum shi ba a gamsar da shi ba a gamsar da mutum masu zai in ka ce za ka gamsar da mutum ka ɗauko dutsen ba a kan ba zai kamsu ba shi mutum ba yi kamsuwa to wannan shine ilimin sarkanu na alƙur'ani duk hanyar da zaka bi Allah sai ce maka la a hanyar akwai wani da ya taɓa bin hanyar amma ya gamu da abu kaza da abu kaza da abu kaza ga yadda abun ya kare to ba shi kina ga maka ba in kana so kamar kake ya mulli sai ka rufe wannan hanyar da ba kun ga alqur'ani nan kun ga alqur'ani annabi ne da alkur'ani da sunna la yajibu an ba'd illa hadi in ga mutum ya rasu annabi ya ce ya halaka ne zai je ya faɗa kwari ne ya ratse daga hanyar ya shige wallahi ko kai ne malam ko tabi ake yi ka san ga abinda annabi ya nuna a yi ka bi wata hanya na rantse da Allah ya isa shi wallahi ya isa shi. Allah ya sa Allah ya ce wala in ji ka hun bi ayatin kuma inda za ka zo musu da wata aya ka zo musu da wata mu'jiza wadda za su tabbatar musu da kai manzon Allah ne la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun lalle waɗanda suka kafirce ma Allah za su ce ba abin da kuke kai ku musulmai ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shirme da shiririta abin da kuke kai ba daidai bane ma'ana ko da za ka zo da mu'jiza ba za su yadda ba za su karyata kazalika yasbu Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun Allah yake haka nan Allah ke rubi akan zuciyar waɗanda ba su da sani a game da sha'anin Allah ba su da sani a game da sha'anin addini Fasfe, Allah sai ce wa annabi kai hakuri inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne duk abin da muke gaya maka na taimako da tallafi da ɗauki akwai ran da za ka kai shi tabbace a ƙasa Fasfe. inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne Allah yana saba alƙawari ne Allah sai ce wa wala yastakifannaka alladina la yuqinun karka yadda waɗanda ba su da yaƙini su bautar da wala yadda kifan na kallabina layin yukinu waɗanda ba su da a kan kiyama wanda ba su da a kan Alƙur'ani, wanda ba su da a kan tashi bayan an mutu Allah ya karka bari su yi sako-sako da kai su ɗauke ka ba kowa ba su wautar da kai su rina maka hankali Allah ya ta'a kasa shi karatun addini yana da bambanci da kowane irin karatu yanzu idan ka je ka koyi makanikan duk abin da za ka koya na ilimin kawai abin da zai koya maka makanikan shi kuma ƙur'ani, hatta hankalin ka ya auna maka kimar hankalin ka sai kai ne karatu hatta hankalinka sai ka gane hankalinka saboda ka za ka iya gani mutum shekaran ta saba'in wallahi bayi da hankalin wani ɗan shekara talatin haka ne ko ba ta ba to karatun addini abin da yake shine kokarin daidaita ka ya tsora ka akan dini wani gaye sun yi fada da babansa to ba baban yi da buɗe shi wuta da gaske to sai ya zo ya ce yana su da Allah ku sai mu roƙa shi babansa ya dai mishi su yi sulhu sai na ce to in mun je gun baban kana ku ba sha kawai banda su ba ba abin da za ta yi har na sa lokaci za mu tafi sai ba da ruwai ayya dukkan su ne duk suke kulla wannan abin wacce a ah, ai ba su yi ba ta kunna yanzu ka dinga ba babanka tukunna bari a wayar maka da shi na tafi wani ka da Allah ka da Allah don Allah kai adalci yanzu mu cire ya dukkan ka ba ta son ta tsane ka to a je Allah bai saka ba yanzu kai du anguwan nan ka da Allah wani gida ne za a ba su ka su karbe ka ka sha wuri idonka ya rude kalanka ta canza ai baban kan ma larura ne don shi baban kan na ce yanzu kana ganin duk anguwan ko za ka je ba ka bashi ɗari gare ba na ce to su din ma ya ci kanku ne ta haɗa ka da su na ce ai matsala kawai ke yanzu babu to shi wani yana ganin cikin gidansu ne bai san anguwan kowa na gudun sai ke ba to idan ma ya kunka ta hada ka da babanka sauran mutanen anguwa ma ya dukunka ne ta hada ka da su wanda tun mutumin da ya ganki ya ga danki da kai zai kira dan shi ka sake garin ka da wani to shi ma da yace ma dan zakar ya sake garin shi da kai din ya kunka ne ta hada ka haka ne Allah shi ne Allah ya kama gaji yan kuwa wannan shi ne karshen suratul rum abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu wanda muka yi kuri Allah ya yafe imamu ba karanta ne nan gaba Allah ya tabbatar da musulunci da musulmai Allah ya tabbatar mana da alkhairi da duniya da lahira Allah ya rufe kafirci da kafiri Allah ya kauda aniyar su da barin cutar da su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin